Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Binta S. Yaro. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata biyu ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Jeffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almudan hana da ƙoƙarin ba alkali cin hanci. Mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe Kembo Mohadi ya yi murabus ranar litinin bayan zarge-zargen aikata lalata. To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da neman kubutar da 'yan matan makarantar jan da aka sace a jihar Zamfara. jihar yobe ta bi sahun jihohin da suke rufe makarantun su na kwana amma wannan abun kunya ne da takaici da jin haushi a ce ko ina ana ta rufe makarantu saboda gudun yan ta'adda kan zo su tafi da yan makaranta sannan jami'in kawancen hamayya a jamhuriyar nijar sun lashi takoban ganin an baiwa dan takarar su muhammad usman nasarar da suke ikirarin ya samu a zaben da aka yi a zagaye na biyu yayin da jam'iyyar fendes mai mulki take cewa tana nan tana jiransa a kotu an ɓace mana akwatan zaben mu da yawa an yi abin da aka dama wannan abubuwa da zana an yi su a cikin garuruwa daban-daban. muna tafa da karin bayani a cikin shirin baya ga haka kuma za ku ji shirin tsaka mai wuya wanda ali mustapha sakwata zai gabatar amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya sakataren gwamnatin amurka anthony j blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Geoffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. Sakataren Blinken ya bayyana tsarin dangantakar tsakanin Amurka da Najeriya bisa la'akari da ɗabi'u iri ɗaya da ƙasashen ke da su na dimokuraɗiyya mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin mutane da junansu. da yake bayyana irin barazanar da masu tsananin tsatsauran ra'ayi ke yi wa tsaron Najeriya da na shiya ya yi maraba da naɗin da shugaba Buhari ya yi na shugabannin hafsoshin soja a kwanan nan don kawo sabbin hanyoyin yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas da kuma sabar da tsaron a duk faɗin ƙasar. sakataren blinken ya yi tsokaci kan yadda shugaba badin ya soke takunkumi bisa a kan najeriya a matsayin tabbatar da dankon zumunci tsakanin amurka da 'yan najeriya ya kuma jaddada goyon bayan Amurka ga Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar darakta janar ta WTO. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almuda hana da ƙoƙarin ba alkali cin hanci. Sarkozy ya zama shugaban Faransa na biyu a wannan zamani da zai yi zaman gidan yari. An yanke wa magabajinsa Jacques Chirac hukuncin ɗaurin shekara guda da ba a buƙatar zaman gidan yari bayan kotu ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Amma Sarkozy na fuskantar hukunci mai tsauri sosai shekaru uku a kurkuku da kuma wasu shekaru biyu da ba a buƙatar zaman kurkuku kan zargin neman bayar da cin hanci ga alƙali domin samun bayanai. Masu gabatar da ƙara sun kafa hujja da tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Sarkozy da lauyansa Thierry Herzog. an kuma samu alkalin da herzog da laifi sarkozy ya ci gaba da musanta aikata laifi ko da kuwa ya rasa nasarar ɗaukaka ƙara mai yiwuwa ba lalle ne ya tafi kurkuku ba a maimakon haka yana da zaɓi na saka na'urar nuna inda yake. yana fuskantar wasu matsalolin shari'a da yawa ciki har da zargin ya karbi miliyoyin daloli daga tsohon shugaban libya muammar gaddafi don daukar nauyin yakin neman zabensa na 2007 tambayoyi kan yadda ya kashe kuɗi a yakin neman zabe na 2011 da yiwuwar yin tasiri wajen alakanta shi da rasha bayan ya bar mulki Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Muhadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata lamarin da ba a cika samun irinsa ba daga wani jami'in gwamnati a kasar da ke kudancin Afirka. Tun a ƙarshen watan jiya kafafen yada labarai na cikin gida suka cika da faifan rediyo na hirar waya da ake zargi na muhadi ne yana neman lalata da matan aure ciki har da wata karamar ma'aikaciya a ofishinsa an fara wallafa batun ne a dandalin zim live shirye-shiryen ban dariya da ya hada da inda za a ji wani mutum yana shirin saduwa domin yin jima'i a ofishinsa. Shugaban dan shekaru 71 ya ce zan sauka daga mukamina na matsayin mataimakin shugaban jamhuriyar Zimbabwe nan take. ya ce ya bar aiki ne ba wai don tsoro ba amma saboda girmama ofishinsa don kar a sami matsala ko kuma yin lalata da ayyukan da ke da nasaba da kalubale na a matsayina na mutum ya sake musanta aikin laifi yana mai cewa an yi amfani da muryarsa ne da nufin cimma wata manufa ta siyasa ya kara da cewa zai nemi hakkinsa a shari'a muhadi wanda tsohon soja ne kuma gogaggen ɗan yakin kwatar yancin na ƙasa ya kasance ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar zimbabwe biyu tare da constantino chiwenga ya yi aiki a mukamai da dama a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa robert mugabe To labaran duniya kenan a zagaye na farko nan gaba kaɗan za mu kawo muku zagaye na biyu. To amma kafin nan jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya ta fi sahun wasu jihohin arewacin kasar wajen rufe makarantun kwana bayan hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa a makarantun matakin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da neman ɗaruruwan 'yan matan makarantar jangabe da aka yi garkuwa da su a ranar juma'a daga maiduguri ga rahoton da haruna da biyu ya aiko mana Arewa Bendi na ɗaya daga cikin jihohi da ke shi arewa maso gabacin Najeriya da ita ma ta yi fama da matsalar tsaro wanda ko a shekarun baya sai da aka kai hari kan wata makarantar maza da ke garin Bunyaji inda aka hallaka ɗalibai da dama da kuma kwashe 'yan matan makaranta na garin Dabci wanda daga bisani aka dawo da su wanda hukumomin jihar suka ce ba za su bari a kuma ba don su sun gani a baya sai dai wasu daga cikin iyaye da ke jihar na ganin cewa bayan wannan mataki na rufe makarantu gwamnatin za ta ɗauka ba ganin cewa akwai matsalar karancin ilimi a jihar kuma hakan yana sake ke mai da harkokin karatu ne baya alhaji sale bakurude na ɗaya daga cikin iyaye wanda ya ce akwai yayansa guda hudu a makarantar kwana wanda kuma dukkaninsu aka tasake yanzu zuwa gida sakamakon wannan umri da gwamnatin jihar ta bada. A yanzu halin da muke ciki mun kai matakin da gwamnati ya kamata ta mai da hankalinta ta rufe kowane project duk wani aiki daga mataki na tarayya da na jihohi su mai da hankalinsu a kan tsaro saboda sai an samu tsaro ne za a samu kwanciyar hankali sannan a samu dama a karatu amma wannan abun kunya ne da takaici da jin haushi a ce ko ina ana ta rufe makarantu saboda gudun yan ta'adda kan zo su tafi da yan makaranta a zo kuma ita gwamnati hada su. su zo su dinga daukan makudan kuɗi tana bayarwa so wannan ire-iren kuɗaɗe da take bayarwa idan aka yi ɗauke ke yaran makaranta ko malamai shi yake sake ƙara ba su dama su je su sayi makamai sai dai babban mai baya gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai alhaji muhammad muhammad ya ce ai gani da wane ya isa sa wane tsoron allah kuma ba za su bari a san mace su ba don a baya sun gani a tuwa su. Eh, wadda wuta ya kone shi ya ga toka dole ya ji tsoro kana da sanin cewa akwai lokacin da aka kwashe dalibai. ɗalibai a nan jiha kwanan nan kuma nan can zuwa wannan jiha da zuwa wacce jiha akwai labarin cewa an kwashe yara an kwashe ɗalibai an shiga makarantar su an to kai da kake da wannan gado mai hankali musamman kuma shugaba wanda yake damuwa da al'umman shi dole ne ka samu matakin da zaka dauka wannan fita da kike a wani dan karamin hutu ne aka bayar ba a so sai wani abu ya faru sannan a ce aa. to ya ba aka haka an ji labarai kaza da kaza da kaza mataki ne wadda aka dauka dan ba da hutu kai yanayi a tabbatar cewa e ba wani abun ba abun da yake wanda ya shafi tsaro a makarantun nan da muke magana ma da yanzu haka ba duka ne aka rufe ba amma dai an dauki mataki ne yadda dai kar a zo kuma kama mutum yadda bature zai ce an awes kana nan gana abin nan mai yiwa wani abu ya faru a ci ayya da mun yi kaza tun dai a ga waɗannan ɗalibai da ke karatu a makarantun kwanan dauke da kayayyakin su su suna koma gidajen su haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yobin najeriya yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu. Masu zanga-zanga a Myanmar sun yi mace a wasu biranen ranar Litinin a bijirewa mummunar yunkurin murkushe masu zanga-zangar da ya janyo asarar rayuka ranar Lahadi. Jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa da gurneti don tarwatsa masu zanga-zangar a Yangon jiya Litinin. kwana guda bayan da aka kashe mutane goma sha takwas a fadin myanmar tare da jikkata wasu fiye da talatin a rana mafi munin zanga-zanga tun bayan juyin mulkin soja na ɗaya ga watan fabrairu a cewar ofishin kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya haka kuma a jiya litinin hambararriyar shugaban myanmar Aung San Suu Kyi ta bayyana ta hanyar bidiyo a wata kotu da ke Naypyidaw babban birnin kasar. Wannan ne karo na farko da ta bayyana a bainar jama'a tun bayan da sojoji suka cire ta da wasu mambobin gwamnatin farar hula ta Myanmar daga mukamin su suka kuma tsare su. Lauyan shugaban mai shekaru 75 ya ce da alama tana cikin ƙoshin lafiya lauyan ya ce masu gabatar da kara sun tuhume ta da sabbin laifuka biyu a yayin zaman kotu da suka hada da ƙoƙarin tunzura jama'a da kuma keta wani bangare na dokar sadarwa game da kayan aiki ba tare da lasisi ba. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun buƙaci a sake ta tare da sauran mukarrabanta kuma sun yi kira ga majalisar mulkin sojan ƙasar da ta maido da mulki ga gwamnatin farar hula. Makonni a farkon shekara da ta gabata, gwamnan wata jihar Amurka, Andrew Cuomo na New York, ya yi fice sabili da tsayin daka da yake nunawa game da cutar coronavirus yayin da ya rufe harkokin kasuwanci da ba su da muhimmanci a jihar don hana yaduwar cutar coronavirus da kuma rika gabatar da bayanai ta hanyar talabijin da ake watsawa a kowace rana. an rika daukar gwamnan dan shekaru 63 wanda yake cikin wa'adin mulki na uku a matsayin abin koyi domin jagoranci da ya nuna a lokacin da ake cikin halin matsi sai dai yanzu kuma na fuskantar matsaloli biyu da suka hada da tuhumar da ake yi na rage adadin waɗanda suka mutu a cutar a gidajen kula da tsofaffi na new york da kuma yin lalata da 'yan mata biyu akan ma'aikatansa matsalolin da suka rage kimarsa a idon jama'a da kuma taɓaba kan tsawon lokacin da zai yi a ofis. An zarge shi da rashin bayar da rahoton adadin mutuwar COVID-19 tsakanin masu kulawa da mazauna na dogon lokaci a gidajen kula da tsofaffi a jihar. Adadin yanzu ya kai dubu goma sha biyar, sama da dubu takwas da ɗari biyar da aka bayyana a baya. Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Jeffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almuda hana da ƙoƙarin ba alƙali cin hanci. Mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe Yambo Muhadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata. To labaran da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'un kawancen hamayya a jamhuriyar Nijar sun lashe takobin ganin an baiwa dan takararsu Muhammad Usman nasarar da suke ikirarin ya samu a fafatawar da ta hada shi da Bazum Muhammad ranar 21 ga watan fabrairu sai dai jam'iyyar fendes mai mulki na cewa su hada kotu domin ta raba gaddama wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani taron gangamin da suka gudanar a cibiyar jam'iyyar rar canji shugabannin jam'iyyun kawancen hamayya sun kara nanata watsi da sakamakon zaben 21 ga watan fabrairun 2021 saboda a cewar su jam'iyyar pnds mai mulki ta yi satar ƙuri'u a garuruwa da dama musamman na jihar tawa dan takarar zagayen farko na zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan fabrairu habibu kana kadaure na daga cikin shugabannin jam'iyyun adawa sakamako yawanci wanda aka hiddo ba sakamon da suka hito cikin akwatin zaɓe an ɓace mana akwatin zaɓen mu da yawa an yi abin da aka dama wannan abubuwa da zana an yi su a cikin garuruwa daban-daban kamar wajen bermo da soli tagris a cikin jihar maradi a wajen adar bisanat da dabaga kuma da tiniya a cikin jihar Agadis, sannan uwa uba cikin jihar tawa sai da suka nemi wajen karamar hukuma goma sha biyar inda suka auka babbar sata da rashin aiki da ra'ayin mutane suka hito sakamako wanda baya da inganci ko kaɗan. jami'in kawancen kafin 21 da ACC da FRC sun nuna damuwa a game da matakin carke wasu daga cikin abokan tafiyarsu wanda a cewar su yunkuri ne na rufe bakin masu watsi da sakamakon zaɓe. Muna kira da a tsai da dakatar da mutanen nan kuma wanda aka dakatar da su a sake su da babu wata kusha da yasa aka kama su. Shugaban jam'iyyar ORDN Tarmamu Muhammad Sani Adamu ya ce ba za su aminta a kwace musu nasarar da dan takarar adawa Muhammad Usman ya samu a zaben da ya gabata ba. Kowa ya sani bayan jama'a ga abun da muka shigar da shi kara a kotun tsarin mulki. In kotun tsarin mulki ta nuna ta yi kwangila da gwamnati to wannan kuma abin da zai biyo niger su suke da wani alhaki mun ce ma 'yan niger su shirya ko kowace za mu yi ta mun shigar da kara amma kuma muna muna waje da yake mai da martani a dangane da korafe-korafen na 'yan adawa kakakin jam'iyyar PNDS Asumana Muhammadu na cewa a hada kotu in baka bance ba bazu Muhammadu ya samu wajen ƙura'a dubu ɗari bakwai kusan dubu ɗari bakwai zagaye na farko albadu ya samu ƙura'a wajen dubu ɗari da tamanin zagaye na farko sannan sai ya samu kusan dubu ɗari in ka hada za ka tabbatar da zaben nan daidai yake babu zancen sata ciki illa gaskiya amma tun da sun ce suna da eh, takardu ko shaida wadda za ta gwada a soke zaɓe bismillah mu haɗu a kotu. matakin toshe yanar gizo-gizon da hukumomi suka ɗauka tun a yammacin talatar da ta gabata na daga cikin abubuwan da jam'iyyun hamayya suka yi tur da su a yayin wannan gangami da ke gudana a wani lokacin da ake shirin soma gurfanar da wasu jagororin adawa a gaban alkali bayan shafe awoyi 72 zuwa shida a hannun 'yan sandan farin kaya saboda zargin su da hannu a tarzomar matasa masu watsi da sakamakon gabanin zaben 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin kasar nan rugan nan wallahi wallahi lokacin da aka ji za a kama ruwa kasa da mun yi daɗi mun yi daɗi kwarai da gaske jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da fulani suke ciki a najeriya kamar da muka faɗa a baya fulani suna fuskantar zargi a bangare ɗaya na cewa su ne aka fi gani ko kuma zargin su da cewa suna taukata asa na sassacen mutane da tsayawa kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe amma ɗaya bangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na najeriya musamman a kasashen yarbawa to a cikin wannan shiri na yau za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta sannan kuma za mu ji amsa tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin najeriya kama da shi shugaban kasa da kuma gwamnonin arewacin najeriya din duka suna tallafa fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta ko me ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje na cewa amma dai na barin fulani suna zuwa kudu a fasa su zauna arewacin najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki ba ta da bata lokaci ba ga wakilin na lagos gida jibrin ta da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da kuma alhaji musa jika na kungiyar kada hakkin bil'adama ta duniya ta amnesty international abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar fulani shine kamar gina musu makarantu da gina musu wurin mashayan ruwansu burtali dai wanda gwamnatin tarayya ta bullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi eh, eh, bafulatani makiyayi nan ne zai zauna da shanunsa da kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma 'ya'ya su ka ga wannan akwai kalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin najeriya mm. domin mai tun da ike abin ya zama kudancin kasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rigage domin a samu sauƙin waɗansu fitintinu da satin sanu da saurin dai abubuwan da yake tasowa dangane da fulani. yau hajji musa da kai maganar shugabannin arewa Eh. kana ganin kaman ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar fulani na ko kuma kare su daga eh, caccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na kasar nan? Ai ba wai kare su da ko caccaka a'a abinda ake magana haƙoƙinsu wanda ya kamata su ma su samu a matsayinsu na 'yan ƙasa mm. shine kaman wannan rugagen su ya gagen da kuma gina musu makarantu nasu na 'ya'yayensu na fulani da mm. kuma karantar da su na abin da ya shafi eh, sanin Allah domin me saboda idan za a samu yaron bafulatani ya wayi gari babu ilimin boko babu ilimin arabic kashe mutum ko kuma su fasikanci da matan mutum ko da 'ya'yayen shi duka da sunan cewa suna neman kuɗin fansa wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin najeriya sun yi musu abin da ya kamata ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba shi yasa ka ji na ɗauko maka maganar nomadic hmm. nomadic saboda shi kan su kansu dabbobin za su sha a dai samu kwanciyar hankali wanda ya rataya a wuyan gwamnati inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan domin yin kiwo saboda kaga kowane lokacin abu ya taso in suka je kudancin ƙasar matsalan a kansu take karewa kuma alhali in ka dawo nan arewa mu kuma suna kallon kamar bahaushe shine kuma matsalar su su fulani to mm. saboda haka amma kuma in ka tsaya ka kalla sai ka ga su kansu matsalar kansu ne domin su yanzu suke jima junansu ciwo ka gani Uh, zan koma bangaren shi sarki kaji dai ah. bayanan da shi alhaji musa ya yi game da wannan matsala ta fulani da sauran al'umma kawo yanzu akwai kira da gwamnan jihar kano ya cewa a hana fulani zuwa yankin kudancin najeriya da dabbobinsu kukun ya kuka ji wannan kira da gwamnan kano ya kuma gashi bafulatin ne dan uwan kafin eh, ba da amsan gwamnan kano yana son bayani kan ah, in ba eh, abin da jika faɗi da zo eh. yake ah, duka kungiyoyin filanin nan ba su taimaka ma ainihin filani. Eh. kamar yadda faɗa farko ba za a ce gaba ɗaya ba akwai wasu ka kamar kungiyar mu alhamdulillah kowa da gasa ne ta taka rawa kwarai da gaske a kudu masu yammacin ƙasa na saboda lokacin da ba mu kawo kungiyar ba. Wace kungiya ke na Ya sunan kungiya? Kungiyar sarakunan filani. Haka. Eh, kungiyar sarakunan mana filani. haka to da muka shigo kuma ko ina muka da muka da kama muke zuwa ruga ruga ko ina daga mun sha aka daina wannan da ta na rikici don kafin ka kula da baya ta taba rikici da fulani wajen takinan da amma tun da muka tun da muka shigo wannan maka wannan kungiyar tamu na kungiyar sarakunan fulani alhamdulillah aka samu zaman lafiya wannan yankin saboda lokacin duk gwamnati muna tara su kuma sun gwamnati ga suna mu kwamishinonin gona bayan kwamishinan gona duk manya-manyan su ne rabawa an haɗa wasu mai mitin da su muka duk lokacin da wani abai faru wani ko ko kula da ya na ya shiga wani gona wani to ka ka ka ɗauki ma wannan hukuma hukunci a kansa eh. a kai shi wajen shari'a ina kai wajen shari'a mu za mu zo mu idan ya yi laifi mun tabbatar da ya yi laifi mu da kanmu za mu tilasta shi ya biya wannan kuɗin gonar idan ko ba idan ko ba mu tabbatar da cewar abun ba haka bane to kaga kuma za za za na lafiya sulhun don ni kana din na ko lokacin da wani fila suka shiga aka ji sun shiga wani guri su yi fanna gurin nan aka kira ni da bijilanta da da DPO gaba da muka je wannan guri wallahi da muka je muka ganin a karya ne a ce ƙarya ake masu su da kansu mutanen da musulmi ce da ceto wani ma suke hada samun ajiya a ta kamar da wani abinda ke faruwa yanzu akwai ma kuma akwai ma sa kirki kuma sa kishin fila akwai wanda kuma ba su kanun fila ne wani abu zai tashi dama ta wannan karkashin wannan fila ke so ya ji wani abu ba bai faru ba shi zai sa abun ya baji a kama da cikin yan sanda su kama mutum don saboda mai don su samu rabon su kenan akwai irin wannan abubuwan akwai wani irin wanda mun san da su mun san kuma yana faruwa amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta sarakunan filayen ta yi aiki kwarai da gaskiya kudu maso yammacin kasar nan kuma ta magani abin ba kwanan nan ba da aka shigo da bangaren siyasa ake sa ka wannan wannan wannan rikicin na tsakanin filan da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya inda nake tare shi kuma shine magana ruga rugan nan wallahi wallahi lokacin da aka ji za ka za a kama ruwa kasa da mun mun yi dadi mun yi dadi kwarai da saboda me filan za su zo su zauna wuri guda kuma kuma a kawo musu asibiti an ce za a asibiti da nasu da dabbobin su da makarantu da na islamiyya da kuma za a yi za a bayan shi kuma za a kawo kuma ofishin yan sanda shi ma kawo a sa shi a wannan gurin mun ji daɗi kwarai da gaske kuma haka haka din shi ne zai kawo ci gaba kwarai da gaske hatta fulani suke zuwa suna yawo suna sai da nono kasuwa lungu lungu suna sai da nono kaga wannan abun zai daina duk wanda ke son nono ya je ruga ya je ya saye shi kaga su ma za su sai da shi da mutunci ko ba shi akwai kamfanuka masu ne kamar yogurt za su je a kawo kamfani a gurin na gold a rinka yi a wannan guri ka an bunkasa su kuma ga ilimin suna samu kamar da ke cewa rashin ilimi ne yana kawo gaskiya ne mutum yana cikin daji bai san komai ba da shanu ban da wani abu bai san komai ba duk abun da aka ce mai da yaje zai je shi yana ganin kamar ya daidai kuma ba san ba daidai ba ne don haka eh, wannan ina tarjiri bisa a gaishe ku malamai barkan ku da aiki jama'a nan muka kawo ƙarshen kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya Allah ya kai mu rana wacce za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din. Yanzu a madadin shi Babangida Jibrin wakilin namu kenan da kuma bakin nasa Salisu Garba sarkin Fulani mu tare da Alhaji Musa Jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta duniya wato Amnesty International sannan da Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan Aliyu Mustapha Sakwati ne daga DC. ku huta lafiya. To a gaida Ali Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Jeffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almudan hana da kokarin ba alkali cin hanci. Mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe Kembo Mohadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata. Masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. sai kuma jima da hantsi idan Allah ya kanmu za ku ji wasu abokanan aikinmu daga ofishinmu na mai da ke jamhuriyar Nijar amma kafin nan bari mu mika sakonnin ta'aziyya ga iyalan marigayi alhaji salu na kande sakamakon rasuwar hajiya maryam salu na kande a kwanan nan da kuma iyalan marigayi alhaji dahiru sakamakon rasuwar hajiyar sani duk a garin jos da ke jihar plateau da fatan allah ya musu rahama amin yanzu kan a madadin ita binta sayarwa wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma ci bahiro ne da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa kasance lafiya